Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo. Yadda za ka yi kiwasi na CBDC network da kuma withdraw nasa a zuwa exchange ɗin da aka yi listing nasa. Da farko dai yana da kyau ka sani ita wannan wannan CBDC din nan mun yi bidiyo akan yadda za ka yi lockup to kuma dole sai ka yi lockup kafin ka samu damar yin KYC sannan ka yi withdraw ɗin abin da ka tara. mataki na farko ko shine ka danna kan link din da ke a description za mu aje maka na ita wannan extender da zaka je kai download dinta domin a browser ki download dinta ba damar kai download dinta a cikin Play Store domin ba su ba su wato ba su saka ta a Play Store ba so idan ka je ko kuma ka bi hanyar da ta fi sauki shine wato a Telegram channel namu gashi na riga na aje muku wato wanda suke a cikin Telegram channel namu ga wato application din na riga na aje musu da recommended wato code wato invitation code kenan ka kuma wato updating application wato na cbdc network din nan wanda dole sai kai updating zaka samu damar yin up da kuma yi kyc din to mataki na farko kuwa anan shine idan ka danna kan link din da ke a description inda download ne zaka je kai sai kai download ta amma ni kasancewar na riga na download ta ina da wato exchange din zamu shiga exchange din mu registration da farko kenan amma ka dauki invitation code domin da shi zaka wato ka saka wajen yin registration din to yanzu abin da za a yi ana shine za mu shiga cikin exchange din sai mu yi nuna maka yadda za ka yi rajista daga bisani bayan ka kammala rajista sai ka ɗauko wallet address ɗin wato ita wannan exchange shine na cbdc wanda za ka je ka yi kyc da shi ka yi withdraw yanzu ga mu shiga cikin account na sai mu danna wato skipping to daga nan sai ka zo a ƙasa inda aka rubuta o register gashin za ka cewa login o register sai mu taɓa wannan inda kake ganin login o register ɗin nan daga nan sai mu zo mu saka wato email namu sai password mai confirming wannan password sai recommended code nan wato recommendation code nan shine gashi kana gani shine invitation code sai ka danna register za su baka wani verify sai kai to bayan ka kammala register ita wannan exchanger za ka zo inda aka rubuta phone din a ran ƙasa sai ka taba shi idan ka taba shi za ka ga ya kawo maka jerin coins coins to sai ka zo a nan inda kake ganin wato gashi waje inda kake ganin searching din nan sai ka danna sai ka yi searching wato shi wannan coins wato CBDC da haka ni bari zo mai da searching sa CBDC dc network ok sai sai madan jira shi yanzu ina dan da karamcin service ok gashi nan ina ganin zai bayyana gashi nan kana ganin cbdc network din nan bari mu jira shi gama bayyana yawa za ka gashi ya bayyana da logo ɗinsa da komai to sai ka rinna inda aka rubuta deposit a nan kana danna wajen deposit to sai ka dan jira shi gama dan loading za ka ga suna generating account number naka wato wallet address gashi kana gani sai ka taba kai tsaye kai tsaye sai ka ba kai kwafa account number ɗin bayan ka kufa nan wallet address to sai ka rana inda aka rubuta can sama wajen da kake ganin wace kan wajen kan sunan ka sai ka zo inda aka rubuta KYC ka shan kana gani bayan ka rana wajen KYC to daga nan za su zo a ce ka zo ka zabi kasar ka ana sai ka canja ka zabi kasar da kake a cikin ta ni misali bari in zo in zaba kasa ta Nigeria a kowace kasa kake sai ka zabi yanayin kasar ka yanayin layin da ke yanayin kasar ka yanayin code ɗinka yanzu bari mu zo mu zaba a Nigeria okay to gashi na zaɓi Najeriya a nan za ka saka nambar wayarka full ta Najeriya tunda ka zaɓi Najeriya ko ka ƙasa kake za ka saka nambar wayarka a nan kuma za ka zo ka zaɓi layin ka wato network da layin da kake amfani da shi wato ko da MTN ne ko wani iri ne sai ka rubuta sunansa sai first name naka last name naka ga kuma receiving wato wallet address kai tsaye a wajen inda da saka MTN ɗin na ga suna saka sunayensu to amma ni kaga MTN na saka yawa da shine layi na to sai ka zo a ƙasa inda aka rubuta confirmation din nan ka je na kasan nan ka danna okay za ka sance ce successfully congratulations shikenan ka kammala KYC sai ka danna get it a ƙasa got it a ƙasa shikenan to abin da ya saura wajen ka baka da buƙatar komai to shikenan ka kammala KYC to za su ba da damar a yi transfer din shi ne kamar yadda suka bayyana zuwa hudu ga wata idan suka ba da dama a yi transfer kafin wannan lokacin insha Allah rabbi zai muku bidiyo akan yadda za ku yi transfer din coins ɗinku a zuwa wannan exchange da kuka yi linkin da wallet address nata wato ta na CBDC din e normal kuma idan suka ba dama a da shi insha Allah rabbi duka zan muku bidiyo ku kasance tare da Arewa Cash TV online house TV domin samun bidiyo makon lokaci